Sabon mai koyar da Accra of Oak wasa Samuel Buedu ya nace kan cewar ashiri yake gabatar da aiki tsakaninsa da Allah yayin da zai soma kama aiki da fubiya. Buedu dai ya yi wani alkawari ne yayin da an yi kaddamar da shi a ranar Litinin inda ya kulle yarjejeniyar shekara uku da rabi. ina son yi amfani da wannan dama in gode wa shugaba na hukumar daraktocin house of oak da ya bani wannan dama in bayar da gudunmuwa na a cikin wannan iyali in ji shi tsohon mai tsaron gidan black stars daniel aje ya kammala kudin ta jirjeniya na gajeren lokaci da wani babban kilabin din kasar ethiopia walaita jidicha sc Ɗan wasan mai shekaru 31 ya rattaba hannu a kan kwandila da kilabun din da ke da matsuguni a sudu har ƙarshen kakan shekara ta 2021 a dai na tare da mekele kenema ne ma saboda dalilin nahiyar tigray kilabun din ba ta takale da a cikin premier league din ethiopia a wannan kamfe na bana 'yan sanda sun kama wani dan wasan baya na edwana fc a bisa zargin da ake masa na buge wani 'yan sanda da motarsa wadda ya mutu har adams faruk an kame shi ne a domayan hinkuro bayan ya buge jami'in 'yan sanda da motarsa dan wasan na baya a yanzu haka yana hannun 'yan sanda kuma an caje shi da buge mutum da mota ya kuma arci wannan hadari da ya faru ne a Oshoshanu kakan hanyar Brekum. Da ƙarfi da yaji aka matsantawa tsohon ɗan wasan Chelsea kuma ɗan wasan ƙasar Ghana Michael Essien wadda ya share. goyin bayan da yake nuna wa masu ra'ayin maɗigo da kuma luɗa'i a nan ƙasar ghana tsohon ɗan wasan na ac milan da real madrid dai wato ya sha suka da caccaka bayan da ya fito fili yana nuna goyon bayansa ga in wannan ta'ada a nan ƙasar gabanin dai haka sai da waɗansu shahararrun mutane a faɗin duniya da sun ka haɗa da idris elba da naomi campbell suka haɗe da wasu tauraron guda 67 sun ka bayyana goyin bayan nasu ga wannan ɗabi'a a nan Ghana. Asian dai ya saura bashi da zaɓi illa ya goge ra'ayin nasa akan twitter mai tsaron gidan asanti kotoko razaka abalora shine aka zaɓa ɗan wasa da ya fi kowa haskawa a karawa tsakanin house of oak da asanti kotoko da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin redwanullah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana